والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم wannan aya mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita kamar yadda ne bayani a karatun jiya Allah ya saukar da wannan aya a shekara ta goma bayan hijira daga saukan wannan ayar zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru uku ne da kwana uku al-yawma din shine yau arafa ranan arfa Ranar tara ga watan zulhijja shekara ta goma bayan hijira Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira to al'imam ibn kafir a cikin littafin shi tafsirin ibn kafir ya kawo bayani akan wannan ba, da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma ya kawo a cikin littafin shi albidaya wa nihaya ko kuma albuda'a wa nihaya wato fasali ne musamman malan ya bayar a wannan aya yace wa qad khataba rasulullah yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi huɗuba? fi hadha al sharif a wannan rana mai girma khutbatan azimatan yayi huɗuba mai girma tawatarat bihal al hadisai sun zamo mutawatirai akan hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa nahnu nadhkuru hama ma yassarahu Allah azza wa jal malan yace zamu ambaci abin da ya tawaga al-Imam al-Bukhari yayi babi musamman cikin sahihul al-Bukhari a hadisi na 1739 yace babul khutbati ayyama mina babin da zai magana a hudu ba a kwanakin mina daga abdullahi Ɗan abbas anna Rasulallah, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khataban nasa yawman nahari yayi wa mutane hudu ba ranan babban sallah fa ya yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ayyu yawmin wannan yini wane yini ne kalu suka ce yawmun haram wannan yini ne mai alfarma qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa ayu baladin hadha wani gari ne wannan garin da muke ciki kalu suka ce baladin haram yini gari ne mai alfarma qala fa shaharin hadha wani wata ne muke ciki kalu shaharun haram wata ne mai alfarma qala annabi sallallahu alaihi wa ya ce. fa inna dima'akum lalle jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne ku tozartar da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku ka hurmati yawmikum hadha kaman yadda wannan yini naku yake da alfarma fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka fi shaharikum hadha a wannan wata na zulhijja qala fa'adaha miraran manzon Allah ya maimaita wannan magana maimaitawa bayan maimaitawa thumma rafa'a ra'sahu ya daga kanshi sama fa yace Allahumma ya Allah yana nuna wa mutane fa shaida Allah ne shaida akan cewa ya isar da wannan sako na manzanci abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina ke hannun shi innaha lawasiyatuhu ila ummatihi lalle wannan huduba da annabi yayi ya haramta mana zubda jinanan mu ya haramta mana yin barna cikin dukiyoyinmu ya haramta mana cin mutuncin junanmu wannan ita ce wasiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada musulmi ya zubda jinin musulmi kada musulmi ya ci dukiyar musulmi ba da son ran shi ba kada musulmi ya zauna yana cin mutuncin musulmi dan uwan shi a zauna a kafa labari ai wane ne ai yanzu ya wuce ai yanzu ya dawo ai kaza ne a sanya labarin dan uwa musulmi kai kuma kana ji kana jin dadi kana murmushi to wannan ka saba wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falyuballigh ash-shahid al-ghaib annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya samu zuwa wannan sallah wannan hudu ba ya isar da sako ga wanda bai samu zuwa ba la tarji'u ba'di kuffaran kada ku dauki halin kafirai ku koma baya na kuna yin hali irin na kafirai me halin kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku ya dinga saran wuyan sashi al'umman musulmi suna kashe musulmi annabi yace kar ku yadda ku koma da wannan ɗabi'a ta al'ummar kafirai wanda ba ɗabi'an mu bashi. a wata ruwaya daga abi bakarata radiyallahu anhu yace khataban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana huduba yawman nahari ranar babban sallah fa kala yace atadaruna yawm ayyu yawmin hadha qulna allahu wa rasuluhu a'lam فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شعركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عن سامع النبي يقول وانده يجوانا هدبا تاوى to ya isar da sako ga wanda bai ji ba domin la'alla wanda aka isarwa da sako ya fi kiyaye wannan sakon fiye da wanda ya ji da kunnen shi ba haka ba ne yanzu a yi karatun nan cikin ɗaukan da ake yi a gidan tv cikin gidajen rediyo da suke sanyawa cikin kafofin yada labarai social media facebook whatsapp da ake yada wannan karatun ana iya samun kuma wani sai ya ji wani karatu a cikin wannan karatun sai ya kiyaye shi ya amfani da shi fiye da wanda kuma ya zo karatun yukon Allah to wannan shine abin da ke faruwa ana iya samun wani ka isar da saƙo wurin wanda zai fi ka kiyaye wannan saƙon, amma a karshen ta dai kana da ladan cewa kai ne ka isar da wannan saƙo. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad ya rawaito wannan hadisi a juz'i na biyar a shafi na 100 a shafi na 37 al-Imam Ahmad ya ruwaita daga Abi Bakara anna Rasulullah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khataba fi hajjatil wada'i ya yi huduba a huduban nan da ya yi na hajjin bankwana wato tun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da rai tun yana da rai sahabbai suka fara kiran hajjatul wada'i da sunan hajjin bankwana tun yana da rai saboda an riga an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kenan mishin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ya isar da shi ya gama isarwa da aka sahabbai tun annabi na da rai suke kiran wannan aikin hajji da suna hajjatul wada'i wato hajjin bankwana fa Annabi ya ce, ala ya ku al'umman musulmi ku saurara inna zamana qad dara, lalle zamani ya kewayo yi yomi ka yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard zamani ya kewayo kaman yadda yake ranan da Allah ya halitta samai da kasai as-sanatu 12 shahran shekara tana da watanni 12 minha arba'atun hurum a cikin sha bin nan akwai watanni hudu masu alfarma salasatul mutawaliyatun watanni uku a jere su ne zulkada watan goma sha ɗaya a musulunci zulhijja watan sha biyu a musulunci wal muharram watan ɗaya a musulunci wa rajab mudar da watan rajab wanda ƙabilan mudar take matukan girmama shi wato wata na bakwai a cikin watannin musulunci alladhi na jumada wa Sha'aban, wanda ke tsakanin watan jumada al da watan Sha'aban. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي على أي يوم هذا وترانا تي ونن ونوتاني ونن ونغريني ونن duk sahabbai suna cewa Allah da manzo su suka fi sani annabi ya ce to wannan ne ranar sallah wannan ne garin da ake kira makka kuma wannan ne watan da ake kira zulhijja alaisa ألا عن يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى ثم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم أعسبه قال وأعراضكم lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku alaikum haramun haramun ne ku tozartar da su ka hurmatu kum haza. kaman darajan wannan yini naku na yinin sallah fi kum haza, a wannan wata naku na zulhijja fi kum haza, a wannan gari na makka wa tatalqawna rabbakum annabi yace da sannu za ku gamu da Allah ubangijin ku. fa yas'alukum an a'malikum Allah zai tambaye ku ayyukan da kuka yi ala la tarji'u ba'di dhullalan annabi yace ku saurara kar ku sake ku zamo batattu bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashi ya dinga saran wuyan sashi ala hal ballagtu shin na isar ala li yuballighi ash-shahid al-ghaib annabi yace to ku saurara wanda yazo hutuban nan ta ranar sallah a mai ainihin Nina ya isar da sako zuwa ga waɗanda ainihin ba su zo ba ko kuma a makka saboda annabi ya bar mina ya yi jifan shaidan, ya je makka ya yi ifa, ba ya wannan hudu ba fala'alla man ya kuna aw'alahu min ba'd man sami'ahu domin la'alla wanda aka wa da saƙon man yuballighuhu wanda aka isar me ya kasance ya fi kiyaye saƙon fiye da wanda ya ji saƙon da kunnan shi to haka dai wayannan ruwayoyi suka zo a cikin littattafai na malamai na hadisi daga bukhari da muslim da abu dawuda da tarmizi da sauran manya-manyan littafai na hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hudu ba mai girma a ainihin a wannan rana ta sallah bayan ya yayi tawaful al-ifada tawaful shi ne tawafi na rukunin aikin hajji ma'ana aikin hajji yana da rukunai da muka sani ɗaukan harama wato tsayuwan arfa tawaful ifada a sai kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa to wayannan sune rukunne guda hudu na aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaful ifada yayi wannan hudu ba mai matukar kunshe da darussa da ilimi a ciki da wasiya insha Allah malam zai karanta mana aya ta hudu daga cikin wannan sura mai girma malam bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا masha Allah malam yace falamma bayyana lahumul muharram alaihim yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa al'umma abubuwan da ya haramta musu fa innahum yahtajuna ila ma'rifati ma ahalla lahum to anan wurin ka gani mutane za su san za su so su san abubuwan da Allah ya halatta musu domin cikin karamci na Allah subhanahu wataala sai Allah ya sanya abubuwan da ya haramta kalilan ne ba su da yawa abubuwan da aka ce karkaci guda nawa ne yanzu aka ce maka abin sha abubuwan da aka ce kada ka sha haramun ne ka sha guda nawa ne gaba daya in aka ce ka kirga abubuwan da aka ce karkasha sha guda biyar ba za ka iya kirgawa ba aka ce ka kirga abu guda biyar wanda shari'a ta ce karkasha ba za ka iya kirgawa ba na farko dai an ce karkasha duk wani abin da yake bugarwa ko kaga abin da yake bugarwa duk wani abin da ke sa mutum yayi maye kowace nau'i ta giya kaga an haramta sha kaga an ce karkasha najasa ko ba za ka sha fitsari ba ba za ka sha wani nau'i na najasa ba kaga an ce kuma kada ka sha abin da wala tulqu bi aydikum ila tahaluka karka kai kanka ga halaka da haka ba za ka sha guba ba abin da idan ka sha zai iya cutar da kai to banda wannan fa sai me aka hana ka sha an ce karka sha jini ko sai jini banda jini sai ne. sai ne kun yi shiru an ce karka sha duk abin da zai cutar da kai guba zai iya kashe ka karka sha jini karka sha duk wani abin da zai sa ka maye karkasha karkasha najasa fitsari misali to da wannan kuma sai mai aka hana ka sha idan baka sha na jasa ba baka sha giya ba baka sha guba da za ta cutar da kai ba baka sha jini ba to mai aka hana kasha sha kuma a duniyan nan don sai ga cewa wato cikin hikimar Allah abubuwan da Allah ya ce karkasha in aka ce ka girga su za a gan kalilan ne ba za su ci guda biyar ba in za ka kirga abubuwan da aka ce karkaci shi ma kuma guda nawa ne shi ma za ka ce duk wani abin da in ka ci shi zai sa kamaye karkaci kaga ɗaya karkaci naman alade karkaci naman jaki karkaci mushe to sai mene kuma sai mene naman kare to karkaci naman kare to sai mene kuma naman biri wani ya ce karkaci naman biri <laughs> naman biri zama a bani fatawa karkaci naman biri biri ya yi kama da mutum ko? <laughs> to da dama daga cikin malamai jamhurin malamai sun tafi akan ba za a ci naman biri ba ba za a ci naman kare ba shi ma naman kare din ba fa ijma'i bane na malamai ba duka malamai suka ce kare haramun ba amma dai ma magana mafi inganci cewa lalle kare haramun ne to za a ga sauran abubuwan da suka rage duk sabanin malamai ne <laughs> wani ya ce za ka ci maciji wani ce ba za ka ci ba wani ce za ka ci kwado wani ce ba za ka ci ba Ai da samun sabani a kai amma abinda suke babu sabani a kai na abubuwan ci guda nawa ne in aka ce abubuwan sha ka kirga guda biyar da wuya ka kirga guda biyar din abubuwan ci da aka haramta ka kirga guda goma da wuya ka kirga guda goma to abin ba da za ka kai bakinka kenan duk duniyan nan idan ka shira guda to koda waɗanda aka ambata wal mulkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu ai duk mushe ne sun shiga cikin karkashin mushe wato bayan waɗannan abubuwa da aka ce karkaci karkasha duk in kai wuta ba za su kai abu goma sha biyar ko zuwa ashirin ba to abubuwa ashirin kaɗai Allah ya halitta a duniya ba su fi miliyan ashirin ba to duk sauran da an yarda ka shi wannan karamci ne na Allah idan ka zo wurin tufafi abubuwan da aka haramta maka cewa wato material ɗin da aka haramta mutum ya sa guda nawa ne ita dai mace ba a haramta mu da sanya komai ba shi namiji kuma fa an haramta ne sanya alhariri an haramta ne sanya zinare ko to bai sa zinare bai sa alhariri ba tsora mene tsora duk an halitta ne ya sa sai dai kawai ya kokari kada ya sanya kayan mata amma inda ka samu shadda ya halatta kai idan kai dinkin maza ka sa ya halatta kuma matakka in ke ɗinkin mata ta sa material ɗin ɗaya ne amma yanayin ɗinkin ne ya haramta ka sa ɗinkin mata ita ma ya haramta ka sa ɗinkin maza amma ainihin material ɗin halal ne ku shi yasa za ga karamcin Allah na da yawa shine malam ya ce to bayan Allah ya fata abin da ya haramta to mutane za su buƙaci su san menene abin da Allah ya halatta to yanzu kai idan aka ce ka wallafa littafi ka rubuta sunayen abubuwan da Allah ya halatta ya za ka yi aya dai ta magana akan haramun ne ku ci kaza ku ci kaza to idan kuma ana so a bayani akan kan halal ne ku ci kaza ku ci kaza ya za ka yi sai ka ce halal ne cin masara halal ne cin gero halal ne cin dawa halal ne cin alkama halal ne cin acca halal ne cin iburo halal ne cin gasu abubuwa kai ta faɗa yi za ka ƙarasa wannan to shi ne sai Allah cikin hikima irin tashi sai ya ce yas'alunaka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ka ma za uhilla lahum da kallifi suna irin ta wato an ce kar mu ci mushi kar mu sha giya to mu yanzu me za mu ci ka kalli rigimar dan adam ba an ce karka sha giya karka ci mushi ka ce to me za mu ci ga kuma abubuwa ka ci ƙasa ga abubuwa nan da yawa a gari to shine yace akaluhu min al-mata'im wal ma'akil wa inna abubuwa ne aka halatta mu ci to kul to ka ba su amsa dunkulalliya amsar ita ce a kalma ɗaya da mu'ujiza irin ta alƙur'ani mai girma Allah ya ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku ku ci duk wani abu mai daɗi shikenan ba shikenan ba ba kana jin daɗin masara ba je ka ci mana kana jin daɗin acca ko je ka ci mana kai kana so ne a yi ma tamba ko ka sayo tamba a yi ma na tamba kai na gero kake so ko ai ma na gero a sa tsamiya a sa duk wani abu mai daɗi wanda ya maka daɗi za ka iya lissaftawa to wannan shine balaga ta alkur'ani qul uhilla lakum at-tayyibat an shiru duk abin da ya ma daɗi ka ci in dai ka ɗebe waɗannan abubuwa ƙalilan da Allah ya haramta ya ce al-mustalazzat inda ashabit tuba'i salima duk abin da yake da daɗi ga mutumin da yake lafiyayye ko ba haka ba mutumin da yake lafiyayye ko mai ɗabi'a lafiyayya amma wani zai ce shi yana jin daɗin sigari wannan bai da lafiya wani wallahi bai da lafiya he is sick wani zai ce shi zai je ne wato sai ya samu kwata wacce ce watanni kwatan nan tana jike ta yi wari sai ya kwashe kwatan sai ya kankaro ya kwankaro ƙasan kwatan inda yake tirari ya rube ya lalace wai zai dinga zuka yana sha yana caji yaya aka yi wai tana mai daɗi to da Allah ya ce an halatta muku duk abin da ke da daɗi ku ci eh abin da yake da daɗi wurin masu hankali wannan majanuni ne wani kuma kashin kadangare yake kunnawa yana sha wani kashin bera wani masai to duka irin waɗannan in kai te maka daɗi to baka da hankali ana magana ne akan masu hankali abinda masu hankali suke jin daɗi to Allah ya halatta wa hada muqayyadun bima lam yarid nassun bi taharimihi min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin ma'ana wannan fa banda abubuwan da alqur'ani ya haramta hadisi ya haramta sunna ta haramta ijma'i ya haramta kiyasi ya haramta to banda wa'annan kadalika hakan nan wa sayd ma min aljawarih hakan nan Allah subhanahu wata'ala ya halatta muku ku ci farautan da dabbobi mafarauta suka kamo muku aljawarihi dinnan sune alkawatib wato dabbobin da suke yi farauta minal kilabi karen farauta ne ka koya ne ya kamo zomo idan ya bi da gudu zai je ya kamo zoman ya kawo maka to ko da a ce ya kawo zoman ya mutu wannan kai ya kamo kamowa ya halatta kaci. amma idan ka saki karanka da ya kamo zomo sai ya zauna ya balla cinyan zoman ya cinye idan ka zo bai halatta kaci ba domin nan kan shi ya kamawa ba kai ba amma idan ya kama zoman ya rike shi ya aje ma'ana kai ya kamawa to idan ka zo sai ka yanka ka gyara idan ka gasa sai ka dan ballan ne wani abu ka bashi wasiba da dabbobin daji da ake koyawa farauta kan nan kamar inda mutum zai training din damusa ya dinga zuwa farauta da damusa wasairi kamar kuma tsuntsaye kasfakar wato kamar shahu akan koyawa shahu farauta da haka sai ya gani an saki shaho idan shaho ya rika to zai bi zomo da gudu ya je ya yi bara ya kamo maka zomo hakan nan zai je ya kamo maka kuciya zai kamo maka tsuntsaye zai kamo maka zabo zai kawo maka sauran tsuntsaye to irin wa'annan shahu da aka horar da su idan suka kamo to lafiya ne mukallibina halun min kallabal kalu bitashdidi ai arsaltahu ala sayd idan ka saki dabba ta kamo wani abin farauta to sai a ce na tu'allimunahunna kuna koyawa wa'annan dabbobi halun min damiri mukallibina na tu'addibunahunna kuna ladabtar da dabbobinku na farauta mimma kumullahu irin yadda Allah ya karantar da ku kaga dan adam ne ke da wannan dan adam shine kada yake koyawa wani abin da ba jinsin shi ba ya koya ne abu yayi dan adam ba dan adam shine wanda zai kama kare ya koya ne abu dan adam shi zai kama dan biri ya koya wa biri abu dan adam shi zai kama kura ya koya wa kura abu kai dan adam shine zai ce wa aljani je ka yi kaza je ka debo kaza dan adam kenan amma ɗan adam shi ba a koya ne ko aljani ya ce wa ɗan adam je ka yi kaza a ɗan adam ɗin ne akwai abin da yake so ne amma shi dan adam ba a koya ne shi haka Allah ya yi shi a tsabibi sai dai koyar hunna mimma 'allamakumullah kuna karantar da su daga abin da Allah ya karantar da ku ka kalli yaro ɗan ƙanƙani da biyu shekara biyar ba shekara bakwai in ya taso gidansu da akwai jaki ko doki ko rakumi sai ya rike akalan shi yana ja sai samu bulala ya ta shimfiɗa wa jakin nan inda za a ce uban shi ya kokowa da jakin nan bai ka da jakin amma shi kuma zai iya bulala jakin nan ya ɗora mai kaya ya sa shi aiki tu'allimunahunna mimma allamakumullah ku dinga karantar da su daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da ku min adabi saidi na daga ladubba na farauta ka je ka duba na daga ladubba na farauta ai a fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da waɗannan dabbobi suka kama muku wa in qataltahu wa in qataltahu bi allam ya wa in qatalathu kenan haka ne ko wa in qatalathu ko da a ce waɗannan dabbobi da kuka saki su je su kamo muku abin farauta ko da sun kashe a'a qatalatku kenan eh qatalatku in ka kula a wurinka da akwai kafun, sai ta'un sai lamun sai ta'un sai ha'un to shine qatalatku eh wa in qatalatku kenan ko da a ce ta kashe bi'allam allam ya akulna minhu in dai ka saki abin farauta ya kashe maka dabba amma bai ci ba in dai ya kashe bai ci ba to ka san cewa wannan dabba ta kace bi khilati ghairil muallama sabanin dabbobin da yake ba a horar da su ba fala ya hillu saiduha ainihin farautar su ba ya halatta kana da kare kai wanda ka aje shi a gida kawai karen nan ya je ya kamo maka zomo ya zo ma da zomo gawan zomo ba za ka ci ba dan ba karen farauta bane wa alamatuha alaman da ake ganewa cewa wannan kare na farauta ne horarre ne an tattartila idza ursilat shine idan ka nuna wa karen, ka nuna mai kace mai je ka kama wannan dabba zai iya zuwa ya kama wa tanzajira idza zujirat idan kuma aka nuna mata ta dawo za ta dawo to dabban da za ka ce mata tafi ta tafi ka ce mata tsaya dawo ta dawo wa tumsiku sai da kuma za ta iya kama abin farauta wala ta'kulu minhu ba za ta ci ba to wannan shine abin da ake gane cewa lalle wannan dabba dabba ce wacce ta horu wa aqallu ma yu'rafu zalika thalatha marratin ana iya fahimtar cewa wannan kare ya horu akan farauta idan an gwada shi sau uku an ce me yaje ya ji an ce me ya dawo ya dawo an ce ya kamo ya kamo bai ci ba fa in akalat minhu idan aka saki kare na farauta bayan an saki karen bayan an saki karen kuma sai ya je kama abin farautan sai ya ci falaisa mimma amsakna ala sahibiha to wannan kawai kenan karen farautan ashe bai kama ba bai kama wa mai gidanta ba kan shi ya kamawa kamar yadda ne bayani baya in ka saki karen farauta ya kamo zomo sai ya cinye cinyar to kan shi ya kamawa in ka ci ka ci mushi amma in ya kamo zomo ya kashe ya ajiye to kai in ka zo ka ɗauka ka kai ya kamawa falaita mimma amsakna ala sahibiha kaga wannan zai cikin abinda ainihin suka kama wa mai ita fala yahillu aklu cin shi bai halatta kama su sahihaini yadda yazo a cikin bukhari da muslim wa fihi yazo anna sayyid as-sahmi idza ursila wa dhukira smullahi alayhi cewa farauta na kibiya idan mutum ya harba kibiya ya ce bismillah ya harbi barewa ka saidul mu'allam min jawarihi to kaman farautan dabbobi ne da aka horar wadkur ismallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akan wannan dabba inda irsalihi mafarauta in za su saki karan farauta sai su ce bismillah su saki karan to duk abin da ya kama shi kenan wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allah sari'ul hisabi lalle Allah ne gaggawan hisabi ne sari'ul jazai Allah ne gaggawan sakamako ne sai aya ta gaba al-yawma uhilla lakumut tayyibat na'am اليوم أحل لكم الطيبات Na'am. لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma a wannan rana ta sallah babba uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk wani abu mai dadi a shari'a al-mustalazzat abubuwan da kuke jin dadin su an halatta muku wa ta'amul ladina utul kitab abincin ahlul kitabi an halatta muku abincin ahlul kitabi ai zaba'ihul yahudi wan nasara wato abinda yahudawa da nasara suka yanka an halatta muku domin menene ake nufi da ta'amul Ladina utul kitab an halatta muku abincin ahlul kitabi to abincin ahlul kitabi idan masara ne idan shinkafa ne idan mangwara ne idan lemu ne ai wannan ba bambanci tsakanin lemun musulmi da lemun kirista ba ban tsakanin mangwaran musulmi da mangwaran kirista da aka ka gani da aka ce an halatta muku abincin ahalul kitabi to ana nufin yankan ahalul kitabi an gane wannan magana an halatta muku yankan ahalul kitabi ba ba wai abinci na shinkafa da hatsi ba hillun halalun kenan wannan abinci nasu halal ne lakum gare ku wa ta'amukum iyahum hillul lahum hakan nan kuma idan kun yanka halal ne ga ahlul kitabi kai yanka ka ba ahlul kitabi wal muhsanatu min al mu'minati an halatta muku mata katangaggu ma'ana matan aure ka mata ka aure ta da izinin iyayenta da sadaki da shaidu da rukunai na daurin aure kammalallu ka aje ta a matsayin matakka wacce waliyinta ya baka ka biya sadaki aka kafa shaidu to wannan Allah ya halatta abinda Allah ya yarda da shi kenan wal musanatu hakan nan alhara'ir ya'ya kenan min alladhina utul kitab hakan nan Allah ya halatta muku ku auri ya'ya na ahlul kitabi ma'ana ya halatta musulmi ya auri ba yahudiya ya halatta musulmi ya auri ba nasariya min alladhina utul kitab kitaba min wayanda aka ba littafi gabaninku hillul lakum ya halatta ku aure nasara an tankihuhunna ku aure su idza ujura ujurahunna in zaka auri mace dole ne ka bata sadakinta muhurahunna ka bata ainihin sadaki mahar ka gani da akwai rukunai guda biyar na daurin aure na rukunne guda biyar idan suka cika shine za a daura aure kaga da akwai rukuni na farko wato tun farko a samu mahalli me ake nufi da mahalli ba fa gidan zama ba mahalli kada wani ya ce mahalli daki ne ko ciki da falo ne ko self content ne ko two da green flat ko three da green flat ba wannan ake magana ba ana maganan mahalli ana nufin ita matar wato subject ce ta ka auri ta? ita matan mahalli ne na in an kulla aure a kanta zai kullu shine ma'anan mahalli to eh sai ya zama na cewa ga ta nan kana son ka aure ta tana son ka amma kuma lokacin kuna ƙanana an taɓa kawo ta reno gidanku mahaifiyarka ta sha yadda ita nono ta yi sati ɗaya a gidanku nonon mahaifiyarka kawai take sha ta dai ga ba uwarku ɗaya ba ba ubanku ɗaya ba amma ta zamo maharramarka da shan nono Ka kaga kenan ita ba mahallin aure ba ne a wurinka in an kulla auren ba zai kullu ba zai sanci to shine ake nufi da mahalli ya zama zamana ita wannan mata babu wani abu wanda shari'a ta la'akari da shi ta haramta maka aure ta to sai aka samu eh na farko e babu kaga bincike yana da kyau kenan in za a yi aure a san asalinta a san daga ina ta fito to shi yasa wani lokaci musamman a zamanin da sai gani idan matashi ya taso aure ya zo ya nemi yarinya a ƙauyen su wani lokaci sai uwar ta ce ko uban ya ce karka aure ta to da yake mutanen da suna da tarbiyya da ladabi da biyayya sai ya ce to baba shi kenan. maganan ta ƙare ba zai bincike ba ya ce wai to dan menene babanta a babana ya ce kan na aure ta ba bincike na zo na ce mahaifiyata ina son na auri wacce 'yan gidan suwa ne ta ce a'a karka aure ta in mutanen da ne zai ce to mama an bari ko kallon soyayya bai ƙara yi mata na yanzu fa zai ce to mama ko zan iya sanin meye dalilinki dan duniya kenan hayakin ba Eh. wai wai yana tambayar uwan ne wai zai iya sanin ko meye dalilin ta Allahu akbar muna ganin abu ko to Allah ya sauke to da akwai abubuwan da suke faruwa wanda iyaye sukan iya hanga su ce ma karka ya abu to ka bari to yanzu mun zo zamanin da ubanka ma bai hana ka ba uwarka bata hana ba wallahi likita zai iya hana ka dole ka bari ba sai mu ga tsaya ba inda kake jin Allah da annabi kake jin iyayenka sai a ce za a yi daurin auren a je a yi test idan aka je aka yi test shi kenan sai a ga jininka AA jininta AA sai likita ya ce to danger zone karka take ka shiga to sai a fara wikil da idanuwa Sai yanzu yana da kyau idan aka zo neman aure neman ana neman izini tukunna ma in aka zo neman izini wurin yakka ko kana da ya ko kanwa in aka zo neman izini kin kafin su fara soyayya su kulli da juna ko to sai ka ce to kun zo neman izini ne eh wawo ka zo neman wa izini dan muwa ne to madalla madalla ala shi albarka wallahi mun ji dadi da har aka ga yar mu ana so ai kun mana karamci mun gode ale muku albarka amma ina ya ganta tukunna ina suka haɗe har ya ganta eh mana duk sai ka yi bincike idan daga nan kaji tana zuwa yawo kaga za ka yi mata birki ka raba idan a'a ai tare suka yi sauka tare suka yi secondary school ko kuma lokacin didde ko sun haɗu makaranta ko kuma ai dan kawar mamatta ce dama ya san gidan irin dai wannan dai sanayya ta halal sai ka ce to madalla madalla madalla haka muke so sai ka ce to yanzu kafin mu bada izini dan ku ne ko ku je ku kawo blood test mu ga yaya wani irin jini gare shi mu ma yar mu sai za mu ga wani irin jini gare ta tun farko sai a sani aka je aka ga jinin shi AA ita ita ita kuma jinin ta AS sai a ce ba laifi jinin shi AS jinin ta AA ba laifi amma sai aka je aka ga jinin ta AS jinin shi AS sai a ce to jama'a kun gani da akwai yiwuwa mai ƙarfi cewa idan sun yi aure za a haifi ƴaƴan da za a yi ta wahala da su iyayen su wahala ƴaƴan su ma su wahala kuma tun da yanzu an samu yadda za a iya gano cewa in an yi abu kaza wane zai shiga wahala to kar ai abun mana an gano cewa in an yi auren za a samu matsala to kar a yi mana amma sai a yi a haifi 'ya'ya goma guda bakwai in su duk sikila ne a yi ta wahalan yau daban na gobe daban to tun da an san cewa shi ilimin nan da ake gano wannan wa ya ba da ilimin bokanci ne Tafi ne ba tafi ba ne ba boganci ba ne ilimi ne na hakika to kuma muna da tabbacin in an yi auren zato mafi girma za a haifi 'ya'yan da 'ya'yan za su ta zama cikin ƙunci da wahala sai dai ka ga yaro ya zauna ya yi shiru yara ne ya yi tiriri cikin shi ya yi ƙatoto yana cikin tsananin ciwo shi kaɗai ya ɗin da yake ji a jikin shi ba magani ko ko mu ce ba a gano maganin ba don haka halittar shi take ba za a iya kwashe mai jinin a canza mai jini ba za a iya mai da shi yana ss a kwashe mai jini a mai da shi aa ba zai yiwu ba saboda haka tun farko sai a ce eto eh ga shi a shar'ance dai an samu mahalli ko aure tsakanin shi da ita ya halatta amma a kiwon lafiya da akwai babban barazana akan wannan aure nasu dama tun ba ta fara soyayya ba ko sai a ce kowa ya san nayi kenan kowa ya san nayi ba maganan waya ba maganan chatin ba maganan zuwa gida dama tun ba ta saba ba amma sai yara sun saba sai an zo an biya sadaki yayi akwati ya yi komai ya gama a ce to masallaci ta ce ba za ta ɗaura aure ba sai an kawo medical report sai a ce to tsoron kwana uku ran juma'a ne ɗaura auren ran talata a je a medical report ko medical test sai an je an yi test ɗaurin aure tsoron kwana uku ya riga ya kama gida ya yi renovating ya yi fenti ya yi akwati mai taya ya gama komai sai likita ya ce as da as don Allah kuna ganin an nemi zaman lafiya a nan da akwai matsala ko? katuwa matsala idan ma aka yi rashin sa'a to tun da sun saba soyayyen ta kullu in aka yi rashin sa'a sai shedan ya sa sun yi saban Allah ya lafiya kura bare ta hauka da aka irin wannan a kiyaye da akwai mahalli a shari'a na daura aure amma yanzu ilimi da shi Allah subhanahu wata'ala shi ya bamu ilimin kimiyya shi ya nuna mana cewa mu kula da lafiya kuma a cikin ilimin da ya bamu ya nuna mana in an yi auren nan ga matsalar rashin lafiyar da za a samu to ko da an samu mahalli a yi la'akari da wannan a ƙarƙashin babin mahalli a cikin musulunci sai rukuni na biyu a samu waliyi rukuni na uku a samu siga rukuni na hudu a samu shaidu rukuni na biyar a samu sadaci to daurin aure ya kullu shi to wannan shine aure da musulunci ya yadda mu yi kayi aure na halal babu wani maganan girlfriend ce ba maganan bestie ba maganan duk wata tsiya daura aure ne za a yi na halal muhsini na ko ma'ana mutazawijina Allah ya ce ku yi aure aure za ku yi gaira musafihina kar ku dinga zina ya zamana kawai wai shi ba zai shi an tura shi aiki Lagos dan haka kuma yana aikin soja ne yana aikin dan sanda ne yana aikin wani kamfani ne an tura shi Lagos to wai kuma shi zaman shi a can ba zai iya dai zama haka ba ko an tura shi Imo ko an tura shi Inugu ko an tura shi wajen daga cikin jihohin kudu akwai mutanenmu da dama waɗanda in an tura su wani aiki ƙasashen nan na jihohin nan na kudu idan mutum ya je kawai sai ya ɗan kama self content sai ya samu wata ya aji a wurin shi nan ga daɗi arna shi kenan sai ya zauna a nan babu aure babu komai ki ta rayuwa a haka akwai mutanenmu da dama da aka kashe sanadiyan haka da akwai mutanen da aka samu ya ajiye macen a haka a gida ma ba a sani ba kuma a haka ta kashe shi saboda kuɗi ka gani biyu babu kenan babu duniyan babu kuma addini to Allah ya hana mutum ya yi wata mu'amala da mace ba ta aure ba wala muttakhidi akhdanin kuma kada ku rike su su zamo kawayanku wai ai kai friend din shi ce ai girlfriend din shi ce ai boyfriend din shi ce ai suna courtship ne me kuma courtship wai kai courtship suke yi ba za su aure ba sai su shekaru suna courtship duk wannan aikin yahudu da nasara ne baya halatta wala muttakhidi akhdan kar ku rike mata kuma yi da su kawaye ku dinga zaman daduro min hunna na bizina bihinna suna yin zina da su a asirce wai ai kawar shi ce wai ai abokiyar shi ce wai ai hakan nan suke zama wa manyan yakfur imani to duk wanda ya kafirce wa imani ayyartar da ya ridda faqad hadita amalu to aikin shi ya rushe Allah zai san aikin wanda ya ridda as-salih qabala dalika wala yutaddu bihi ba a kirga ayyukan da yayi wala yusabu alaihi ba za a saka ne ba walau raja'a ila al-islami duk wanda ya ridda to aikin da yayi a baya di ya rushe idan ya musulunta zai sake daga farko ne fresh yayi asaran duk aikin da yayi ya yi shekara da shekaru yana azumi ya zo ya ridda ya dawo zero wa in hajja qabla zalika fa alayhi maratan saniya in ya taɓa yin aikin hajji kafin ya ridda to tunda ya ridda sai ya sake aikin hajji wa kadhalika sayarul a'mali hakan nan sauran ayyukan duk da yayi sun riga sun rushe wa yu'addu alayhi mene talaqan talaqan ala zawjatihi ko idan mutum ya ridda wannan riddan da yayi za a kirga shi a matsayin saki daya ga matar shi da akwai saki daya tsakanin shi da matan wa huwa fil akhirati min al khasirina a ranar lahira a ranar lahira yana cikin masu hasara baya halatta ita kuma matan mijinta ya yi ridda ta ci gaba da zaman aure da shi to yanzu lalacewa ya kai inda ba wai ridda ba ba wai ridda ba a'a kafirin ne zai zo ya nemi auren musulma kuma saboda ubanta ya ci boko ya koshi kuma sai ya aurar da ita kuma kafiri ne an san addinin shi kuma ubanta ya aurar da ita a haka wai ai duk Allah ɗaya ake bautawa wanda ya ce duk Allah ɗaya ake bauta wa ya rida ko kuma wanda ya ce to ai da mai bautan gunki da mai bautan annabi isa da mai bautan Allah da yahudawa ai dukka ba a san wanda yake daidai ba sai an je kiyama ya yi rida bar musulunci ya bar musulunci malan kai dai ka tsaya akan kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din shikenan eh a kai krista ne eh to to to sannan ku fa eh to kuna yin addinin ku muna yin namu eh mu addinin mu na musulunci bai ce mu matsa muku da ƙarfi sai kun yi musulunci ba babu wannan addinin musulunci bai ce mu tirsasa muku ba da ka yarda da shi to wannan kai ka yarda da shi ne ni ma da na yarda da shi to ina ganin shi ne daidai shi ya sa na yarda da shi ba shi kenan ba mu ci gaba da business lafiya no babu wani matsala ba a ce ka cuci wanda ba musulmi ba a ci gaba da mu'amala kuna aiki wuri ɗaya ofis ɗinku ɗaya ku ci gaba da mu'amalanku na ofis duk ba matsala ba ne amma dai lakum dinukum waliya din babu compromising akan maganan addini yayi addinin shi ba wanda ya hana shi kai naka amma fa ba makoman ku daya ba eh kasa daya ne kwarai kuwa al'umma daya ce haka ne amma ba makoma daya ba ko makoma kowa da nashi ko da a cikin al'umman musulmi aljannan nan duk daya ce kana nan kana shantake wanda kana tunanin a hada ka da sayyidina abubakar radiyallahu anhu a malam malam kai dai kai dai kai kai dai ka roki dai Allah ya sa dai a shiga aljannan nan amma su ai su riga sun shiga kuma can sama suke ba eh shi kenan kawai Allah dai ya samu aljanna wa huwa fil akhirati min al-khasirina mata alaihi duk wanda ya mutu yana mai ridda to a ranar lahira yana cikin masu hasara in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kasar mu Najeriya Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a azumi ya zo mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a wannan ƙasa ta mu da akwai bukatar addu'a sosai babu abin da zai fishe da mu sai dai mu koma ga Allah mu faɗa wa Allah amma abubuwa sun lalace abubuwa sun riga sun fita daga cikin control da haka abubuwa sun yi tsamari abubuwa sun yi tsamari mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu yawaita addu'a الله ya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم وعليكم